Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya. Shirin da muke karanta muku littafin zan rayu da ke. Wallafar Fidos Musa Freedom, wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba manta ba, mun tsaya ne a inda muka ji an ɗaura auren Abdulmalik da Safina, sannan sun tafi zuwa ƙasa mai tsarki wato Saudiya. Nan ne muka tsaya yanzu ka za mu ci gaba. Millennium al'aki Madina Hotel Anan suka sauka ana gab da fara sallar magariba. Ɗaki na sha biyu, hawa na biyu, zaure da ita saman kujera ya sannan ya duka yana cire mata zakamin kafarta sannan ya ɗago yana sakar mata wani irin sassanyen kallo dole yasa ta saki murmushi tare da kawar da kanta gefe pik ya mata a goshi zan je sallah zan dawo an jima murmushi kawai ta yi ba tare da ta ce komai ba shi kan shi bai damu ba godiya ma yake da murmushin da ya samu har ya kai bakin kofa ya je yana fudin tsarabban mai kike so addu'a ta faɗa a takaice wannan dole ce ban da ita abin da zaki ci ya faɗa yana kokarin gyara ID card din shi da ke kokarin tona mishi asiri ɗan warar ido ta ce a masallacin gida kai yana fudin ya ke dai faɗi ta ce ba komai tana ta a baki sai kin faɗa ya ƙara shi magana tare da dawowa kusa da ita faɗa min please bana bukata ta faɗa tana ɓata fuska dan Allah banza ta mishi tare da jingar da kai gefe guda tunda ba kya so let me kiss your lips sai na tafi har harara ta sukan mishi ganin ya zauna saman ta tare da dagogon ta yasa ta faɗin pistachio da sauri tana rinsa ido and ya faɗa yana kashe mata ido ice cream sai me shikenan ta faɗa tana murmushi good ya ce yana fita ta miƙe da ƙyar ta shiga toilet sai da ta yi wanka sannan ta tsaya tana wanke kayanta da suka ɓaci murya shi ta je yana faɗin tiwi taɓa baki ta yi tana faɗin sabon salon jin ƙararra ya saka shi shiga toilet ɗin warar ido ya tare da karɓar kayan da ke hannun yi yana faɗin tiwi me kike haka kallon shi ta tana faɗin me ka gani kamo ta yana faɗin karki sake kin ji ko wannan aiki na ne bara na ka miki wasu wanki alala kin ji ko kiɗa mishi kai ta a sanye tana kallon shi har ya fita sara ya ɗauke da ran, shi da kan shi ya dinga zuba mata tana alola. har ta gama, ya kama ta suka fita, sannan ya shimfiɗa mata abin sallah, har ta kafa sallah, sannan ya kama toilet ɗin yana wanke kayan, tare da wanke toilet ɗin sannan ya fito. Lokacin ta gama sallanta, ta ɗaga hannu tana addu'a. Gefen ta ya zauna tare ɗaga hannun shi ma har ta shafa. sannan ya shafa yana faɗin amin tare da janyo ladar da ya shigo da ita ya fara buɗewa duk abin da ta faɗa shi ya sawo mata sai chocolate da ya haɗo mata da shi fistashiyar ya buɗe tare da ɗebo kaɗan a hannu yana faɗin oya buɗe bakin bata fuska ci tana faɗin zan ci da kaina ban yarda ba buɗe na baki da kaina malik ta faɗa a hankali na amtuwi ya kai muryarta har shi shi tana faɗin ka daina kira na da wani tuwi kamar baka san sunana ba kashe mata ido yana faɗin na fi kowa sanin sunan ki tuwi amma ba zan iya faɗa ba me yasa ta faɗa tana warar ido ba zan iya kiran matata kamar ina kiran wata cousin ɗina ba to ni ba na so ka kira ni safina bai ce mata komai ba sai wani sanyayyen kalla da ya bi ta da shi tare da ƙara miƙa mata abin a bakinta wannan karin buɗe baki ta a hankali tare da rintse ido sai da ya gama bata ta ƙoshi sannan ta ce bacci za ta yi ɗaukar ta ya ɗora ta saman gadon sannan ya dawo ya tattara gurin ya koma ya zauna bisa stool ɗin da ke gefen gadon tare da langaɓe kai tuwi ini ina zan kwanta shira ta yi masa har sai da ya ƙara maimaita sannan ta ce ga kujera can mana mararai cewa yana faɗin wallahi tuwi faɗowa zan yi a zahiri ta yadda da faɗowa zai yi don ita ma idan bacci ya ɗauke ta saman kujerar ɗakinta sai ta farka ta kanta a ƙasa ka ɗauki blanket ka da ƙasan kafet su ta faɗa ba tare da ta kalle shi ba ƙarin marayi cewa yana faɗin tuwi Allah sai kike mura ya kama ni ko don ba jevi ba ne kallon shi da tana tara baki sannan ta matsa can ƙarshen gadon ta kwanta tare da jiya baya tsadaddin murmushi ya yi sannan ya canza kaya ya dawo ya kwanta bayanta malik duk can filin bai ishe ka ba sai ka da kusa da ni ta faɗa tare da miƙewa tana faɗin ba matsala bara na koma ƙasan ni sarar ebargon yana faɗin allah ya baki haƙuri turi don allah kar ki koma ƙasan wallahi zan matsa sosai kin ji ko da sarar matsacen ƙarshen gadon ya kwanta sannan ita ma ta kwanta cikin kantaccen murya hajjiyar suke fudin boka mun nemi zaban marasa bayan an ajiye shi da asuba wannan sakacin ku ne shafa'u ya faɗa cikin buɗaɗɗiyar muryar shi anti zubi da ce baya da za a yi a taimaka mana boka daga baya sai mu nemi zoben dan Allah data na can banda kuka babu abin da take tun jiya da ta samu labarin sun ba kasar za a taimaka muku idan kun kawo zoben ku tashi ku tafi ya faɗa cikin ɗaga murya a taimaka boka kallon da ya jefa musu ne sa hajiya miƙewa tare da jan hannun anti-zubi za su fita har su kai kofa ya ce ku dawo cikin girma suka da suka tsugunna anti zabi ya kura ido ya ce za a taimaka mata bayan kin biya min tawa bukatar hajiya ta kalla ta yi saurin daga mata kai alamun ta yarda kawai sannan ta kalle shi ta ce na yarda ta kara shi magana kamar za ta yi kuka da ta tuna gwarin da ta shaka farkon da ya fara mu'amala da ita wanda daga lokacin ne ba ta kuma za ta zo ba sai da yau da fadila ta kura mata da kuka Dariya yi da karfe na faɗin je ki waje, ki jira ta hajiya. Miƙewa ta yi ta fita babu alamun damuwa a fuskarta. Kusan minti goma da fitowar ta ta fara jiya ihun anti zubin. Mota ta koma ta zauna tare da lamshe ido har anti zubin ta dawo idan ta jawo Allah ya isa. Ta faɗa lokacin da take ƙoƙarin shiga motar. Dariya hajiya ta yi sannan anti zubin ta tada mota suka bar gurin. suna shiga haraba gidan suka ga wata yar mara budurwa ta fito daga fat din uncle abba ina amfani fi da saurayi fat din shi a haraba gidan kallon ta je ta san ta ce ke ma kya faɗa in dai abba ne ya dinga kwaso mata kala kala kenan har garin Allah ya waye wallahi na fara gajiya kada ya je ya ɗauko mana wata cuta kwala mishi kira anti zobi tai ganin ya biyo budurwa yana bata wani abu da alama kuɗi ne sai da ya sallame ta sannan ya matsa yana faɗin anti zabi daga ina haka ke da hajiyar mu har Aisha tana faɗin ina ka samu wacce shegiyar kuma Dariya yana fudin o oh, anti Zubi, wallahi ba shegiya bace, bebi ce, ziyara ta kawo min yanzu nan. Har shi ta kuma tana fudin, ka dai kiyaye kanka wallahi idan ba haka ba kana zana cuta za ta kashe ka. Dariya yana fudin haba anti Zubi, cuta ba ta kashe ni sai ni, Ban za ta yi mishi suka shiga ciki suka bar shi. Tafiya yake amma sabon hankalin shi ba a gurin kiɗan da ke tashi cikin motar yake ba. Salishan yake nema ta yadda zai rama rashin kirkin da Malik ya mishi jiya. Dizishin kawai ya yanke ba zai cika mishi kuɗin bishi ba zai mishi wayo ne ya ce yana jiran wasu kuɗi ne sai bayan ya sake ta shi kuma ya aura sannan ya faɗa mishi gaskiya rungumar da ya matar shi ce sauran kuɗin sannan kawai gidan da yake niyar bashi takardun bagi zai bashi yadda ba za su amfane shi ba wani murmushi ya saki tare da dukkan su tiyarin ya ci gaba da bin waƙan wasu tsadaddun yan mata suka tsayar da shi tun kafin ya tsaya ƙara musu kallon dukkanin su ba na yarwa fakin ya tare da rage glass yana fudin ya ne wani daga cikin su ta ce can fadama za mu ko za ka taimaka ka sauke mu ku shigo ba matsala ya faɗa yana matsa kafaɗin shi tunda suka shigo motar ba wanda ya sake magana har ya yi fakin suka buɗe za su fita wacce ta fara magana ya kalla na fudin excuse dawowa ce ta zauna ta da ɗagawa hannu alamun tana zuwa cikin sigar yaudara ce har zaki tafi baki faɗa min sunan ki ba baby raliya ta faɗa ɗauke da murmushi duk daga ban shi ya faɗi na jin sunan haka bai hana shi sakin murmushi ba tare da faɗin wow nice name ba ni nan baki mana ta mishi ta yi yi saving da Raliya. sannan ya ce me za ku yi a nan yar dariya ta sake sannan ta ce mun za mu huta ko za ka yi joining ɗinmu ne wow baby dama kin san am incountable wallahi mu ce kawai ya faɗa cike da Ba ɗaya motar suka yi suka fito tare sannan ta matsa kusa da 'yan matan ta yi musu magana yana ji suka ɗauki dariya a tare sannan ta jawo gurin shi reception suka shiga suka karbi keys guda biyu sannan suka fito rum ɗaya na 'yan mata ne sai guda rum ɗin shi da raliya Shafin baɗala suka buɗe shi da isa kusan awa uku suna abu guda sai da hankalin shi da jikin shi sannan ya tuba ya ga ba ta kusa da shi. Vivi ya dan kira sunanta amma shirin leƙawa telete ya ga wayan babu ita sannan inda ta ajiye kayan ta ma babu bai damu ba dan ya saba da harkar yan mata ya taɓa baki tare da watsan ruwa sannan ya dawo ɗauki kayan shi ya mayar ya leƙa ɗakin da yan matan suke ko tana can a kulle iske ɗakin shi ma fitowa ya je amma ko alamun su babu mamaki kwanci a fuskar shi Don tun da yake harka da 'yan mata bai taɓa samun wacce ta tafi ba tare da ta karɓi kuɗi ba. Ke kika sani nonsense. Da ma kin tsaya, kar kuɗi kin karɓa, da kin huce takaici. Don ba ƙara gani na zaki ba nonsense. Ya faɗa tare da fiddo phone ɗin shi deleting number ta. Me ke faruwa tuyi? Ko sun faɗa miki wani abu da kika shiga? Ya ƙara shi magana tare da rungu mota jikin shi. Ido ta limshi tana faɗin. Sun yi duk wani test amma ba su gane komai ba Abdulmalik. Sai dai sun bani wani magani sun ce na yi amfani da shi zuwa sati ɗaya a gani ta ƙarashe magana idan ta cike da hawaye to sai karki kakin jiko kiɗa kai sai a hankali tare da ƙarar kwantar da kanta jikin shi ɗaki za mu koma kuma fita ki garin girgiza kai ce alamun a'a sanin ta duka tana faɗin kayar da id card kafin ta kai ga ɗauka har ya ɗauka ya mayar aljihu yana murmushin yaƙi ta daɗe tana kallon shi sanata ce ba ka da gaskiya ne warar ido yana faɗin me na yi babu ta faɗa a takaice hannunta ya kama su suka kama cikin ɗakinsu sannan ya ɗa mata ruwan wanka ta ya wanke kayan da ta fitar sannan ya dawo ya zauna yana yarfa hannu tare da faɗin tuwi tuwi ko sannu ko cikin wasa ta rayu tana faɗin sannan ka na account ɗinka haka kika faɗa tuwi kiɗa kai ce tana tsake baki za ki min bayani tuwi kai ma ɗin za yi bayani ne ta faɗa ɗauke da murmushi tallafa kai yana faɗin what is the secret of your beauty Ban sa ta mishi ta janyo wayarta tana kokarin kunnawa. Ganin ta ki kamawa ya sa ta kalle shi a shagwaɓe tana faɗin a ramin wayarka Abdulmalik damƙa mata wayar rai a hannunta. Sannan ya miƙe ya kunna TV ya dawo. Abba ta kira suka gaisa sosai yana tambayar ta ina Abdulmalik sai da ta kalle sanan ta kawar da kai tana faɗin baya nan. Baya nan Abba idan ya dake ce ina gaida shi kin ji safina amma dan Allah ki nutsu yanzu ke ke kasan shi ba shine kasan ki ba ki tasa harshen jikin jiko kai ta gida a hankali tana kallon shi ƙasa ƙasa za ki gama wayan tiwi sai kin faɗa min dalilin ki na mun ƙarya ya faɗa yana watsa mata kallo sai da ta gama wayar sannan ta kira Maryam ita ma sun daɗe suna fira cikin jin daɗi cikin wasa Maryam ta dinga zara mata magana mai cike da hikima tare da kwatanta mata meye asalin sau sannan meye sha'awa sai da suka kusan awa ɗaya suna waya sannan ta tuya za ta miƙa mishi wayar murmushi ta yi ganin bacci ya ɗauke shi sannan ta matsa da ƙyar ta cire mishi takalmin shi tare da safar da ke kafar shi ta mayar da kafafun saman kujera ta daɗe tana kallon shi tare da yaba kyawun shi ko kaɗan baya kyamarta shi ne ke wanke duk kayan da ta bata har ta fant shi ke wankewa duk da tsotsar da ke makale jiki amma bai taɓa cewa a yarda ba ko da ita ta ce sannan baya jin komai ya kanta kusa da ita tare da rungume ta har safe haka za ta tashi jikin shi kaca-kaca kamar shi ke jinin limshe ido ta yi tana bashi wani matsayi na musamman a sannan a da ta fahimta jebi ya rainawa hankali ba sakinta zai yi ba hannunta da ke saman kafar shi ta ci ya kamo tare da buɗe ido a hankali ya ce mai kike kalla me zan kalla a nan ta faɗa tana kawar da kai can ya ta yi da ƙarfi jikinsa tare da kanta da kanta saman kujera yana faɗin zo na gwada miki abin da kike kallon ta baki ta tare da miƙewa tana hararen shi lokaci guda ta dafa kai tare da sakin kiki ta ce ƙara sannan ta faɗo jikin shi aro ɗaya miƙe zaune ya riƙe dukkan kafaɗinta menene safina faɗa min kin ji me ke faruwa Waɗa idan kike ganni kin ji ko? Ya faɗa a gigice, ganin ta ci gaba da yin ƙarin nesa shi rungume ta sosai tare da tafa mata addu'a. Ce ya duka jikinta ya saki tana fitar da lumfashi da ƙarfi. Duk ya gigice yana kiran sunanta. Safina rungume ta yi sosai yana tofa mata addu'a har sai da limfashinta ya koma daidai. A sanye ya ɗago fuskarta. Menene Safina? Are you okay? Ya faɗa tare da ƙura mata ido. Still, razananniyar kara ta saki sannan ta hankaɗe shi gefe guda ta daga ƙarfinta tare da miƙewa daga jikin shi. Kujeran da suke zaune ta yi baya ta faɗi da shi baya. kafin ya yunkura ta fice daga ɗakin da gudun tsiya shi ma binta ya hasa ta kusa fita harabar hotel ɗin sannan ya samu ya riƙe ta da ƙyar duka take kai mishi ta ko'ina amma bai sake ta ba mutane da ke gurin babu wanda ya yi niyyar taimakon shi tan kowa harkan gaban shi yake da kyar ya samu ya saba ta a kafaɗa ya kama da ita ɗakin tare da saka makalli sannan ya dire ta farki ma ta fara ƙasa tana wani irin kuka mai cin rai fa kan shi ya kama ya jingina da bango idanuwan shi jajir shi kan shi da zai samu yi kukan da ya fi samun sauƙi tunanin shi ya tsaya cak lokacin da wani baƙin hayaƙi ke fita daga jikinta ƙara ya sake na fito da idanuwa waje tun daga inda yake tsaye ya kai shi kasa har zuwa kusa da ita tare da tallafo ta jikin shi na girgiza ta nasin wulafin safina ya faɗa tare da sakin kanka addu'a ya fara tafa mata duk wacce ta zo bakin shi kamar wuta ka jikinta yake saboda masifar zafin da ya ɗauka amma hakan bai saka shi sassauta rikon da ya mata ba ganin hayakin bai daina fita bai sa shi rarrafa yana rungume da ita ya fito da zamzam ɗin da malam ya bashi yana shafa mata a dukkan jikinta kusan minti biyar sannan hayakin ya daina fita daga jikinta sai wani uban duhu da fuskar ta ta yi kamar an shafa mata jakol lamshe ido ya hawaye da ke makalar suka gangara saman goshinta ta dan ja numfashi da karfi safina a hankali ta fara bude idanta da suka kada suka yi jajir har ta sake saman fuskar shi hannun shi ya daura yana zagaye fuskar ta da ta yi duhu a hankali ya furta are you okay can kasan makoshi Girgiza mishi kai tai ankal tana nuna shi da hannu. Ta da kwace jikinta ta koma ta makure jikin bango. A sanye ya fita har jikin bangon. Matsawa ta fara yi tare da sakin kuka. Tana girgiza mishi kai da hannu. Ki yi magana mana safina ya faɗa kamar zai yi kuka. Kasa magana ta yi sai dai kukan da ta sake da ƙarfi tana girgiza kai. Ni ne ba kya son na safina. ya faɗa don ya fahimci kar da matso take nufi ta sare ta gida mishi kai tana kuka lamshe ido yana faɗin ta ki haƙuri baki ki magana sai na tafi kin jiko ciyawa ta haɗe da haɗa kanta da bango tana kuka a sanye ya matsa tare da tafi bayanta yana kiran sunanta ciyawa ta ta fara dukan shi da ƙarfi tana ture shi a sanye ya miƙe ya fara tafiya da baya har ya kai bakin kofa sanan ya buɗe ya fita tare da rufe kofar a hankali ya jingine da ita kai shi ya bala'in ɗaurewa tambaya ke zagaya a ƙwaƙwalwar shi wanda ya rasa wacce zai amsa a ciki fita da wayar shi ya fada kiran nan ba ne da sauri ya katse kiran yana girgiza kai no ganin tsayuwar ba za ta yi ba ya sa shi zaunawa bakin kofar har na tsawon awa guda sannan ya miƙe kamar an tsikare shi ya fita a Rabo hotel din yaya alola ya dawo sai da ya kunna karatun Qur'ani sannan ya buɗe kofar ɗakin ya shiga kamar barawo ƙarƙashin gado ya hango ta takance da alama bacci take yi tausayinta sosai ɗarsu a zuciyar shi ya karasa gurin da take ya tsugunna ya janye ta a hankali har ya fito da ita bata farka ba ɗaukar ta ya kwanta da ita saman gadon sannan ya zauna yana kallon fuskar ta da ta kamar an shafa mata cakol cikin da jakarsu ya ɗauko kotun da zamzam ya zo yana goge mata fuska a hankali cikin sa'a duk bakin ya fita ta koma fresh da ita addu'a sosai ya tafa mata sannan ya miƙe ya rufe ɗakin ya dawo ya kwanta gefen ta har lokacin ƙira a shek su da suke fita daga wayar shi rungume ta yi sosai yana kashe light ya rufe su da bargo ankal abu ya shigo falon rike da bakar leda ganin abban safina zaune ya sa shi ma baya ya ɓoye ledar a aljihu sannan ya shigo da sallama alhaji barka da wani ya faɗa har da dukawa cikin fara'a ya amsa barka dai abba ya karin hajiya suna lafiya lau aladi sun mace a gaida ka miƙewa yana faɗin madalla sannan ya bar falon mintuna kaɗan antifati ta fito tana hararar shi kai shine tun ɗazajiya ta ce ta aiko ka amma don iskanci sai yanzu kaga damar zuwa an ce muku ni ban da aikin yi ne malama dalla ki karba sannan ki kira ta ta miki bayani ya faɗa yana muzurai fuskiya leda ta ta jiya tana surete ke nufin ki ba za ki bani kuɗin fetur ba karamin tsaki ta saki ta wuce ta bai sa a guri shi ma kafa ya fita yana faɗin za mu haɗu ne wallahi aikar ta san karce sai da ta rufe ɗakin sanin ta buɗe leda ta zazzage ta saman gadonta ƙwallon magani ne guda biyu a ciki ɗaure cikin takardar naman ta a baki ta sannan ta ɗauko wayarta da ke zaune a jikin socket ya kawo hajiya ta faɗa jin hajiya ta ɗauka ya yi kyau kina ina yanzu hajiya ta faɗa ina ɗaki mana yawa magani na karɓar miki don na da zaman banza fati ina amfanin zaman da kike babu jika a gidan nan ya tsina fuska tana faɗin ke ma kya faɗa yanzu ga maganin nan ƙulle biyu ki zuba mishi dukkan su abinci ki tabbatar ya ci yau ɗin nan to nan mai hajiya ta faɗa a hankali gidan shi na gaskiya zai koma ta faɗa kai tsaye a razan ta ce mutuwa hajiya kanin ubanki ne da ba zai mutu ba ta fata amsa kai tsaye a sanyi ta ce amma hajiya ko ya mutu ba hakkin ta kafa kawai nake da shi me amfanin haka? ba ƙara na zauna ba ko satowa ne ma na dinga yi rufa min baki sakar ai da yake da kike ban za ka kowa yake to bara ki ji kina saka mishi ya ci ko matsi ba zai ƙara ba sannan za ki tattara komai ankul abba ya zo ya karɓa kafin mutane su taro. safina fa Hajiya ta mutu ta faɗa a takaice yar jariya anti fati ta saki tana faɗin yanzu na ji batu Hajiya mu sannan ta yanke waya ta shiga wanka mintuna kaɗan ta fito tare da tsantsar kwalliyarta sannan ta ɗauki leda ta shiga kicin da ita da sallama ta shiga ɗakin shi yana zaune da kwamfuta a gaban shi da duka tana faɗin abban safina baka gajiya da aiki dan murmushi yana kallon ta sannan ce ke kuma baka gajiya da yawo ko share magana tana faɗin ka saka ka ci abincin ka gaskiya kin haɗa min ruwan zafi ko ya faɗa yana ƙarewa abincin kallon ka ga naman ta wallahi amma bari na zuba maka abinci sannan tafi na ɗaura ruwan zafi. ɗan murmushi ya ce na gode zuba mishi abinci ta tafi ɗan kasar kaka ci kafin na dawo don Allah wallahi ba na son kana zama da yunwa rufe kwamfuta ya sako yana faɗin na sako ta. sai ta ga ya ɗauko spoon ya saka a cikin abincin sannan ta fita tana wayen shi duk murmushi kan ci a fuskarta. atis fon ɗin ya yi miƙe a sanye ya rufo ɗakinsa na ya dawo ya ɗauke duk wani takardun shi masu muhimmanci. da kuɗin shi da ke ajiye ya kai toilet ya rufo da mukulli. Sannan ya warga mukullin bayan mudubin shi. Abinci ya ɗebi rabi ya zuba a leda sannan ya buɗe glass ɗin windo ya jefa bayan gidan. Wayar shi ya fito yana kiran nambar safina amma a rufe ta Abdulmalik ya gwada har ta yi rangin ta katse bai ɗauka ba. rufe waye ya saka ta a forkit na wandon shi sannan ya buɗe ɗakin ya dawo gaban abinci ya kwanta kamar matacce tura kafa ta har da yar wakarta ganin shi kwance saka ta takwa har gaban shi tana wani girgiza tare da saba baki bikin sallah tabara tana hambar hannun shi dake cikin abincin turawa ta buɗe ta fito da tilin takardu tana fudin idan sun je can sun fita ina ce ta kira uncle abba ta ce za ta bar takardu a falo idan ya zo ya ɗauka sai ta fita da kudu tana ihu kamar mahaukaciya hawayen da yake dannewa suka gangaro mashina tausayin kanshi da diyar shi har na riga ya saka ya goge jin tana tahowa da masu gadin gidan tana faɗa musu alhaji ya rasu kuka ne kwance a fuskarta kai da gani za ka yi tunanin haka ne a rancen shikenan alhaji na asiri na ya tonu na shiga uku ni fatima abin da take faɗa kenan tana kallon masu aiki da ke tsaye cirko cirko a hankali ya fara matsa hannun shi ta yadda za su gani sosai bala sabon direba tun bayan tafiyar abdulmalik ne ya zafura yana faɗin yana motsi wallahi ku kama shi a kai shi asibiti don Allah cewa mai gadi tare da nufoshi ya ɗaga shi antifati kam tsaye ce ta kasa motsi yayin da kukan da take shi ma ya tsaya cak har sai da su bala suka fita da shi sannan ta dawo hayyacinta ta bi bayan su da yake balan shi ke direbi cikin mintuna kaɗan ya kai shi asibiti yadda suka shiga asibitin a ruɗe suna ihu yasa aka yi sauran shigar da shi imajensi. Wurin fa antifati bai cika ba na kisan alhaji A wahalce ta fara buɗe ta har lokacin suke jajir. Daga kai je tana kallon Abdulmalik da idanuwan shi ke rantse. Sai dai babbar bacci yake ba sai dai karatun Kur'ani da yake fi a hankali. Abdulmalik ta faɗa ƙasan makoshi ta sarar buɗe da yana faɗin tiwi a yi oke. A hankali ta gaɗa kai tana faɗin ruwa. Kallon bakin ta da ya bushe sannan ya zira hannu cikin ɗan ƙaramin firij ɗin da ke gefen gadon. ta ɗauko mata bottle ɗin faro yana buɗewa ta karɓa da sauri tare da kallon sama tana shan ruwa sai ta kusa shanyawa sannan ta saki hannunta kasan gadon tare da sakin sauran mutuna abdul abdulmalik kanan ta yake cikin tausayawa sanai ce na'am tuwi ya akai ciwon kai ta faɗa tana rantsa ido gefen kanta ya kama yana faɗin ta yake hakuri sannu kin ji ko kuka ta suke a hankali tana fudin ta kan min shi ake abdulmalik da ƙarfi ka ce su daina rike kan yayi na tofa mata addu'a hazira ta fara limshe ido sannan ya saki yana faɗin sorry ta baki ta tana ciye da kanta tare da kiran sunan shi bayan duk wani fitar numfashinta bai gaza ba gurin amsa kiran Hajara ta bari don kanta sannan ta kama bacci. Ƙara gyara mata kance ya saman kirjin shi yana bin karatun Ƙur'ani cikin nutsuwa tunda asuba ya miƙe cire kayan shi da suka ɓaci. Ya yi wanka sannan ya sallah yana addu'a ta fara motsi da kai a hankali tana kiran sunan shi Abdulmalik ta saura ya matsa tare da riƙe mata hannu yana kallon fuskarta da bakinta da ya bushe ya yi fari fat a hankali ce tuwo menene ina ke miki ciwo limshe ido ta ga tana buɗewa a hankali tare da kiran sunan shi Kusan minti biyar sannan ta buɗe shi tar saman fuskar shi tana kallon shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya maimaita a hankali. Ganin ta amsa ya sa shi tallafo ta. Ya sanar da ita jikin shi ki wanka ki sallah ko tuwi. Ya faɗa a hankali. Na ke da tana faɗin abba na Abdulmalik. Na kira miki shi ya faɗa cikin siga lallashi. Ta da kai ce tana kallon bango ba tare da ta ce komai ba. Waya shi ya janye ya kashe karatun Qur'ani. Sannan ya fara kiran abba amma waya shi a kashe kamo hannun ta yi ya ce tiri kin ga asuba ce abba bai buɗe wayar shi ba ki haƙuri ki sallah zuwa safe sai ki kira miki shi kin ji ko kallon shi na yan mintuna sanan ta sake ƙafafuwanta daga ganin tana ƙoƙarin miƙewa kamar an jefo ta ta dawo tare da sakin kuka tana faɗin kafa na abdulmalik sauran duba kafar yayi amma bai ga komai ba ya daga yana kallon ta yadda ta dage tana kuka bilhaƙi da gaskiya ɗan murmushi ya sake sannan ya cire lafiyar shi da ya sallah da ita ya aji tare da ɗaukar ta ya kai talatin ya aje kamar wasa ya kafafuwanta na rawa bayan ya ajiye ta zai juya saurin tallafo ta yi jikin shi yana binta da kallon mamaki tuwo me ke faruwa dokar da kai tana share hawayen da suka cika mata ido tare da faɗin sorry na takura maka ko saurin kamo hannunta ta yana kallon cikin idonta ya ce look tuwi kai kin faɗin haka kin ji ko kai kin manta kuɗi aka bani dan ne jinyar ki saurin kallon shi ta gida mai kai na faɗin tabbas miliyan goma ya bani ni kuma zan mayar mashi da ashirin ya bar ni na ƙara rayuwata ina jinyar ki Bari san lokacin da murmushi ya sabice mata ba jan hancin ta yana faɗin me kike so yanzu shiru ta yi masa tana rufe ido zaki iya wankan ne tuwi ya faɗa a hankali zan iya ta faɗa da sauri ni ma ban ce zan miki ba ai tuwi ba dan na shirya hakan da jebi ba ya ƙarashe magana kamar an mishi dole sai yanzu ma yake ƙara jin takaicin jebi da yake neman ya mayar da shi kamar wani wawa wai ya mishi jinya sana ya sakar mishi ita ka buɗe min zif ɗin sai ka fita zan san yadda zan yi ta faɗa a hankali lokaci mata hanci ya sannan ya saka hannu ya jiyo da ita jikin shi ya zoge mata zif ɗin yana kallon fuskarta ɗan murmushi ya tare da shafa ɗigon bakin da ke tsakiyar bayanta sannan ya fita daga toilet ɗin da ya ta samu ta wanka tana kuka sai da ɗaure tawul ta sa fant sannan ta ƙwala mishi kira cikin murya kuka don yanzu ba laifi jinin ya riga zuba sosai kawai idan ta kwanta bacci ne take bata jikinta ko ka kike ko tiwi ya faɗa yana kallon ƙwayar idanta shira ta yi masa tana tura baki bisa abin sallah ya ajiye ta ya ɗauka mata da lafiyar da ya cire ya saka mata tare da hijab ta yi sallah daga zaune don kafafuwanta ba sa iya tsayuwa sosai ta masu sauraron nan za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna zan rayu da ki. wallafar su musa fidon a madadin tashar White Blood Multimedia da ɗauki nauyin kawo muku. Khadija san nake cewa mu kasance a cikin shiri na gaba. Kumanta muradin zuciya za a ba ta tashar wayin mular ta YouTube. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a White Blood.